Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan daren wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci a nan gundumar Columbia. A yau Asabar goma sha takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ɗaya miladiya. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto da ke bayyanar da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin ɗauka. game da kamfanin yanar gizo na Twitter. Haka sai a ji matakin da shugabannin kasashen Afirka ke shirin ɗauka don kawo ƙarshen matsalar kutsan sojoji na juyin mulki a nahiyar, wanda hakan barazana ne ga jaririyar demokradiyya Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaici, Amma duk kamun waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. gwamnatin mulkin soja ta gini ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin afirka ta yamma na barin bararren shugaban ƙasar alfa kwanda ya bar ƙasar dubannan mutanen gini sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa ƙasar su yayin da shugabannin ƙasashen afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin ajiya amma ba kawai a wajen filin jirgin sama na conakry babban birnin ƙasar ba inda aka nuna rashin amincewa gwamnatin mulkin soja ta gini wacce ta kwace mulki makonni biyu da suka gabata ta ce ba za ta miƙa kai ga bukatun yankin ba ta kuma kyale hambararren shugaban kasar alfa da ya fice daga kasar akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ashirin suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu abubuwa guda uku a yau asabar a garin jalalabad da ke gabashin afghanistan in ji wani jami'in kungiyar taliban zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunata kusan ashirin in ji jami'in da taliban wanda ya nemi a sake sunansa kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata in ji shi ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girman barnar da musabbabin fashewar hare-haren su ne fashewar mabumai na farko tun bayan fashewar amurka daga afghanistan wani jami'in sashen kiwon lafiya na lardin nangahar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai ne aap cewa mutane uku sun mutu yayin da goma sha takwas suka jikkata kafafen labarai na cikin gida da dama sun ba da rahoton har-haren sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da raunata sha tara haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau asabar a zaben farko na ƙasar da suke fatan Shi ne makasudin kawar da firaminista victor oban bayan shekaru da aka yi ta cece da asarar ɗimbin zaɓuɓɓuka 'yan adawar daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa ƙawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka kafa a bara ya ƙunshi jam'iyyun siyasa daban-daban masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazin jiya suna zargin oban mai shekaru 58 wanda ke yawan fada da brasil kan bakin haure da ka'idojin doka da cin hanci da rashawa da cin zarafi tun lokacin da ya hau mulki a shekarar 2010 yanzu suna fatan sabon tsarin zai zama hanyar su ta kayar da jam'iyyarsa ta fights mai girma a hungary yarjejeniyar jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya na wannan makon tsakanin amurka da australia na barazana haddasa rarrabuwar kauna australia inda tuni wasu masu suka suka ce yana yin haɗari ga tsaron australia maimakon inganta shi don fuskantar sojojin china da ke tekun kudancin china a ƙarƙashin yarjejeniyar amurka za ta taimaka australia ta gina akalla jiragen ruwa masu karfin nukiliya guda takwas a cikin shekaru ashirin masu zuwa da mai gurbin jiragen ruwanta na yanzu da ke aiki da dizal guda shida. Wannan shine karan farko tun shekarar tara da hamsin da da Amurka ta raba fasahar nukiliya ta ƙarƙashin ruwa. Kasancewar a baya kawai ta raba ta da Ingila. Yarjejeniyar ita ce babbar alamar haɗin gwiwar tsaro mai ban mamaki wanda ake kira AUKUS. Wanda shugabannin ƙasashe uku suka sanar Australia, Birtaniya da Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Duk a cikin yaƙi da ta'addanci da kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da na addinai a Najeriya, da ƙoƙarin ganin an maido da zaman lafiya cikin al'umma. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin ministan labarai Alhaji Lai Muhammad ya ce suna shirin buɗe damar aikin kamfanin sada zumunta na yanar gizo wato Twitter. da suka dakatar nan da 'yan kwanaki kalilan sai dai ministan bai bayyana wasu gamsassun bayanai dangane da hakan ba wannan dai ya zama abin da ministan kan faɗa a duk lokacin da ya samu damar hakan tamkar shi ne babban aiki da ya fi sawa a gaba kenan abokin aikinmu nasiru adamu el hikaya daga birnin tarayya ya aiko muna da karin bayani. Batun Twitter dai kan kai ga bayanan bayan taron mako-mako na Majalisar Zartarwar Najeriya a nan da zama cikin tambayoyin da manema labaru kan yawaita yi wa minista. I can Lai Muhammad na amsa tambaya daga manema labaru kan Twitter bayan kammala taron majalisar suwa na mako-mako da shugaba Buhari jagoranta. Yana jaddada cewa nan da 'yan kwanaki kalilan gwamnatin za ta ɗage dakatarwar. ministan gwamnatin najeriya da kamfanin sadarwar na yanar gizo ministan da ya nace wajen nuna nan ba da dadewa ba za a dage dakatarwar lokacin da aka yi masa takamaiman wani lokaci ne. Mm, Hakan na faruwa ne don masu kishirwar shiga Twitter ba zagaye-zagaye. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da Twitter bayan goge wani sako na shugaba Buhari kan matakin ba sani ba sabo kan 'yan biya biyafara. Gwamnatin ta buƙaci kamfanin ya yi rajista da hukumomin Najeriya da kuma ɗaukar wani wakilin Najeriya a majalisar masu sharhi irin su Abdulrahman Kwacham ya ce abin takaicin shine ko da wasu 'yan Najeriya ba za su daina ɗabi'ar yaɗa ƙiyayya ta kafar da ta shafi faɗaɗa ƙiyayyar a da ɓangaranci. a Najeriya yau duk abun da ake amfani da shi a social media mun kai mu everything amma in ka shiga social media in banda musamman eh, yara mu yan arewa su zagi wannan wanda social media na an yi shi ne don dukiya a ci gaba amma ba shi bane suke yi in ba in har angola za ta yi telefon uganda za su yi shafukan sada zumunta na suna kansu a najeriya mai ba za mu yi ba ba ba sakacin mu bane kawo wani duka ba in ba muna da sakaci ba zai faru ba wasu 'yan najeriya da dandalin ya zama musu jiki kan bi ta bayan fage wajen shi na ke cewa yana da hatsari a aino da hakan na buɗe damar kutse daga 'yan damfarar yanar gizo da kan sace bayanan nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya ta ubangiji allah ya kawo mana mafita baki daya a ci gaba da neman bakin zaren warware kalubalen juyin mulki a kasashen nahiyar afirka shugaban kasar ghana kana shugaban kungiyar ecowas nana akufo ado ya kai wata ziyara kasar gini conakry tare da shugaban ivory coast alasan otara don tattaunawa da shugaban mulkin sojin kasar karkashin jagorancin kanal mamadi damboya. a kan juyin mulkin kasar na ranar biyar ga watan Satumba. Ko me wannan ziyarar ta kunsa? Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na ɗauke da ƙarin bayani. Ga dukkan alamu akwai jan aiki a gaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma Sidiyawo akan bukatar mayar da kasar Gini kan turbar demokuraɗiyya a cikin ƙaramin lokaci. ministan harkokin wajen ghana shali ayuko boce tana cikin tawagar shugabannin da suka gana da shugabannin sojojin gini wanda suka kifar da gwamnatin alfa konde ta kuma ce kanal dumbuya ya tarbe su da hannu biyu biyu ta ce ya fayyace mana komai bai boye mana ba mun samu tattaunawa ta gaskiya da shi ta ce kamar yadda na faɗa a baya za mu koma saboda ba za mu iya bayyana abubuwa da muka tattauna a yanzu ba ganawar ta birnin konakir na zuwa ne wuni guda bayan wani taron gaggawa da shugaban ghana na adudankwa a kufa ado ya kira a birnin accra akan matakin da ecowas za ta dauka akan batun gini da mali a wurin wannan taro a kufa ado ya bukaci mahalartan su zakulo hanyar daidaita al'amura a ƙasashen biyu we are required to take informed decisions Akwai buƙatar daukar kwararren matakai akan waɗannan batutuwa guda biyu da za su daɗe suna tasiri akan ci gaba da tsaro da demokuraɗiyyar yankinmu. Shugaban hukumar zartarwa ta ECOWAS Jean-Claude Kisi Brew ya ce shugabannin kasashen afirka ta yamma sun buƙaci sojojin gini su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya cikin gaggawa. The head of that the transition must be very short and they even went to the way of shugabannin kasashe sun hakikance cewa kar shirin mika mulki ya ɗauki lokaci mai yawa har ma sun kayyade cewa ka a wuce wata shida a gudanar da zaɓe a ƙasar masu sharhi akan sha'anin tsaro kamar su irbad ibrahim suna ganin akwai buƙatar ecowas ta yi takatsantsan akan matakan da take ɗauka to yanzu ecowas ba ta sa hankali ba aka ce da doki karfin tuwo a karbi mulkin a sa hannun shugabanni na farin hula da ya samun yaki a gini so shi na da diplomasiya ne kamata yi amfani da ita yau da kullum har a sha hankalin su manyan sojojin a iya masanya samu transitional government har da a jefa kuri'a a zabe wanda ya cancanci ya zama shugaban kasa. To ko menene makomar tsohon shugaban kasar Alpha Conde sai Irbad ya ce. ECOWAS ta ce a sake shi. To wani irin saki za mai in an sake shi an bar shi a cikin gini ko da yake an ce an fadda shi amma yana da tasiri a wannan kasa. To wasu kuma na ga kaman kaman kan da yaya jame ya bar Gambia kan da Blaise Campore ya bar Burkina da sauran shugabanni dai da aka fidda su na tunisia bin ali ya bar tunisia da sauransu da a bar alfakon dai ya je wata kasa daban. bacci rikicin da ake fama da shi a kasar gini shugabannin kasashen afirka ta yamma suna kuma kokarin nemo hanyar warware matsaloli da ake fama da shi a kasar mali wadda tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ke jagorantar masu shiga tsakani baba ya kuma makeri sashen hausa da muryar amurka Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya na mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah a tambaya mana masana tsaro. Shin wai menene tasirin ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasar domin samar da tsaro tare da yaƙar 'yan ta'adda? Anya, ba baiwa wasu ne sirrin ƙasa ba? anya ba gazawa ce ga ƙasa ba sannan wace ƙasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya masu tambaya comrade murtala abubakar sokoto da hassan muhammad binanci sokoto da kuma kabiru abubakar bulan yaƙi shagari jihar sokoto to idan su comrade murtala abubakar sokoto na saurare Ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe Hassan Maina Kaina gare ka. Masu sauraro a yanzu haka ina tare da kwararre kan sha'anin tsaro kuma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya wato Group Captain Sadiq Garba Shehu wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. ranka daɗe ko za ka ba mu tarihin salsalar sojojin haya sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan afirka masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin dan adam tun lokacin mulukiya wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke suke mulki akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi saboda kuma sun suna a wajen yakin nan su sai suka zama kowane sarki in yana da yaki zai iya daukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mushi yaki in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu to kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulukiya amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin eh, amfani da sojan haya a san afirka to sunan sojan haya ya yi kauri ne tun lokacin yakin neman 'yancin kai da aka yi a angola zimbabwe south africa da rhodesia wanda ake kira zimbabwe yanzu wato a wannan lokaci kasashen ingila da kasashen portugal wanda yake su ne suke mulkin waɗannan kasashen su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan portugal ko 'yan ƙasan america ko 'yan ƙasan ingila su je su yi musu yaƙi a wannan rhodesia ɗin ko kuma south africa ko angola so abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da turawa suke yi a waɗannan ƙasashe to a afirka saboda wannan tarihi cewa turawan mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya saboda za ka tunawa a wurin 1970 kungiyar kasashen afirka oau kafin ta zama african union ita ta fara fito da doka inda ta hana kasashe su yi amfani da sojojin haya To ba saboda komai ba saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da turawan mulkin mallaka da suke so su su kare eh, ma'aikatunsu da mutanensu da suke kasashen afirka wanda ba su samu mulki ba inda ya samu bakin suna kenan wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan don kasashen afirka basu kashe ta ba to amma kuma da duniya ta zo ta canza sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska me ya sabon fuska kasashe kamar Amerika waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin su na Amerika alal misali kaga jama'a suna iya cewa me zai sa amerika ta ɗauki sojoji 'yan amerika ta kai su wata ƙasa wanda ba amerika bane aje ana kashe su to su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu so idan amerika tana da wani ƙasa da take je ta yi yaƙi maimakon ta tura 'yan ƙasan ta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a somalia sai su ɗauki waɗannan sojojin haya amma sai aka zo aka canza musu suna kamar yadda dai wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi haka su ma suka canza maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin hayan yanzu suna kafa kamfani saboda a ba abin kamar zan ce me a canza ma kanzo suna suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasar su a cikin wani aibi sai su ɗauki waɗannan mutanen su kuma 'yan jari hujja ne su ba su da ƙasa duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su za su je su yi mata aiki za ka yi mamaki kasancewa a yakin da aka yi a iraq wanda amerika ta yi yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojin sojojinta bane na kanta ne sojojin haya ne da ta ɗauko kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa suna da kamfanoni za ka je ne a ɗauke ka aiki to kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai da ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulukiya yanzu ana magana kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu sai a ɗauke su aiki wani lokaci aikin kuma kala kala ne na yaƙi kaga akwai wanda aiki ne tsagoran yaƙin za a yi akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga ɗaukan musu safara ta jiragen sama ne abin da mutane ba su sani ba yawancin manyan manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama saboda kayan sa wasallam ba da amerika idan yaƙi ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abun nan za su tura nasu sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abin da ya faru a iraq kenan abin da ma ya faru a afghanistan kenan duk inda amerika take yaƙi ba a kasanta ba za ka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to amerika ita ce ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa rasha ma tana da wani wagner group ko kuma america za ka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a liberia sun yi amfani da su a sierra leone a rubutance america ne take bada wannan you know, wannan tallafi na yakin da aka a, a, somalia ko a sierra leone ko a liberia amma sojojin haya ne suke dauka to ana ta cewar tsohon shugaban najeriya ma ya yi amfani da sojin haya wato dr goodluck jonathan domin yaki da boko haram ana dab da za a yi zaɓe wani ƙarin bayani za ka mana kan haka sannan kuma kwalliya ana biyan kuɗin sabulu idan aka yi amfani da sojan hayan nan? Sai mu koma a lokacin da shi eh, tsohon shugaban kasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka ɗauko asalinsu 'yan abin 'yan ƙasan Afirka ta kudu ne. aka ɗauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka ɗauko the same company ne da ya aiki a Sierra a Liberia shine ya canza suna babban shi dan ah, yake ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka ɗauko su magana su magana ce ta kuɗi ba za su zo su faɗa ne saboda suna kishin ƙasan ka ba ku suna a ka biya su kuɗi amma kuma a maganan gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka yi abuna amma kamar dole of course mutum ya zo zai maka yaƙi ai dole a wasu ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a je musu leƙen asiri su kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka za ka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulukiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon ɗaiɗai ko a ɗauke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai 'yan haya da zaka ɗauka in kana da yaƙi zo su maka yaƙi kamar yadda muka gani lokacin lokacin mulkin jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban ƙasa na yanzu bai yarda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan watan bayan tana da ɗan sarkaki saboda me yawanci kamar yadda na ce maka ala misali ingila tana da wani kamfani da ke haka diamond a wata ƙasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su ɗauki sojoji farin fata 'yan amerika su kai ba da 'yan amerika za su yi za su za su taratsi akan wannan sai su ɗauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya ba ne wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je eh, kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka Amerika za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hanyar suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin ce cewa ingila ko amerika ta taimaka an kawo an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukata ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine amerika ta taimaka a somalia ta taimaka a sierra leone ta taimaka a liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake zaka a turance ma an ana so ma a daina amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi son a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin uh, mulkin mallaka a kasashe kamar su angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan triti din na, organization for african unity wanda ya ce su kasashen afirka sun hana ma kansu amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan triti din kasashen afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro. kaftin ko ai cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanne ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya a ƙasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga za ka iya kirga amerika suna da kamfanoni da yawa don doka ta ba da dama a kafa waɗannan kamfanonin sannan za ka yi maganan south africa afirka ta kudu su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin jonathan daidai lokacin zaɓe ne daga south africa ka ɗauko su sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan rasha su ma suna da wani wagner group wanda shi ma yana wannan aikin sannan kasashen eh, da suka tarwatse karkashin rasha ta da kamar su ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikinsu suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kamar kuma wato lokaci haɗaka ake samu kaga zan sake dawowa najeriya kamfanin da aka kawo da south africa ya zo ya aiki ya yi ma aiki ma gwamnatin jonathan a ciki za ka samu 'yan ukraine a ciki za ka samu dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana wa an kafa shi a na kasa ne amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su dauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda zaka je ne kana so ka gini a nan abuja ka zagaya ka je ka ga ga mai plasta nan ga mai ga electrician ka dauko su ka tafi to su ma haka suke harɗa mutane ba ruwansu kamar yadda na ce da maganan ƙasa su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka suka yi ma suka ma gwamnatin jonathan aiki kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasarar da suka ci a cikin kwanaki ɗari ina jin da suka zo suna wannan yaki to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain salim garba shehu murabus mai an samu na tambayoyin da wakilin sashen hausa hassan maina kaina Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai muka muku labaran tamola a takaice. Wasanni a takaice. manazarta lamuran wasanni na ci gaba da yin sharhi akan yadda karamar gasar kwallon kafar mata ta kasashe shida na afirka da uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ta shirya ke ci gaba da samun ɗaukaka a matakin duniya baki ɗaya gasar wace ba wata sabon bace ta sami amincewar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yadda ma shugaban hukumar jiyani infantino ya yi tattaki har zuwa najeriya domin shaidar kaddamar da soma gasar a ranar larabar da ta gabata a birnin lagos Ƙungiyoyin ƙwallon kafar mata na kasashe shida ne ke fafatawa a gasar da suka hada da Mali da Morocco da Ghana da Kamaru da Afirka ta kudu da kuma Najeriya mai karɓar bakuncin gasar. shugaban na fifa ya yi amfani da damar inda ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma uwar gidansa a lokuta daban-daban kana kuma ya ba kowannensu kyautar rigar wasa mai launi da tambarin hukumar fifa rubuce da sunansu da kuma lamba goma infantino ya jinjina wa kokarin aisha buhari na shirya gasar wadda ya ce za ta taimaka aino wajen bunƙasa lamuran kwallon kafa ba a najeriya ko nahiyar afirka kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya akan haka ne kuma ya baiwa shugaba buhari tabbacin cewa hukumar ta fifa za ta haɗa karfi da gwamnatin najeriya wajen ganin an samar da zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar ta hanyar amfani da kwallon kafa a wasan farko ta buɗe gasar mai masaukin baki wato 'yan wasan najeriya na super falcons sun doke na kasar mali da ci biyu da nema yayin da ita ko afirka ta kudu ta doke ghana da ci uku da nema a jiya juma'a a ingila kuma kungiyar kwallon kafar liverpool ta dare saman teburin gasar premier bayan da ta yi nasarar doke crystal palace da ci uku da nema a yau asabar dan wasan kungiyar ta liverpool sadio mane na cikin waɗanda suka zura mata kwallo a wasan na yau wanda ya bada adadin kwallaye 100 cif kenan da mane din dan kasar senegal ya zura a zaman sa kungiyar liverpool din ta yi galaba ne a wasanni hudu daga cikin biyar na gasar da aka buga ya zuwa yanzu inda kuma ta yi kunnen doki a ɗayan wasan to sai dai daya daga cikin manyan abokan hamayyar ta a gasar wato manchester city ita kan kunnen doki ta yi da southampton ba wanda ya zura kwallo ko ɗaya a cikin gidanta na etihad a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau arsenal ta doke burnley da ci ɗaya da nema wanda ya bata nasara karo na biyu kenan bayan da ta sha kashi a dukkanin wasannin ta uku na farkon buɗe gasar ta bana brentford ta bi wolves har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da norwich ta karbi bakoncin watford ta kuma sha kashi da ci uku da ɗaya tsohon shahararren dan wasan kasar brazil pele ya ce yana samun sauki sosai duk da yake an koma kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibiti bayan da aka yi masa tiyata a makon da ya shige a ranar larabar da ta gabata ne aka sallami pele mai shekaru 80 a duniya daga asibiti bayan an yi masa tiyata a kwakwalwa to amma kuma aka sake kwantar da shi hukumar asibitin albert ensign da ke sao paulo ta bayyana cewa an sake kwantar da shi ne a matsayin matakin kariya da kara bashi kulawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti. Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya ku kuma agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe biyar saura minti daya. Peace salam.